sa ci ba sa sha a yanzu sun fi yawa na tabbata ba za a rasa waɗanda da yawa a cikin masallacin nan ba su karya ba in ko mutum ya karya to da rana bai yi komai a gidansa ba idan wani ya ci abinci yanzu da yawa wasu kuma ba za su ci da daddare ba za su kwana akwai wanda kuma duk ki ɗaya Allah bai ba su ba babu na safiyan ba tsammaninsa babu na rana ba tsammaninsa babu na dare ba tsammaninsa ya ake rayuwa sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to wannan shine rayuwar da ake ciki idan kun lura da halin da aka shiga na lokacin lahiya rago ne za a saya wadda ɗan ƙanƙani bai jima da rabansa da nonon uwarsa ba amma ana gaya maka cewa kusan dubu ɗari kusan dubu ɗari an maka sauƙi a baka wata rago mai zuru-zuru kana kallon ƙashinsa a fili a baka shi a matsayin naira dubu saba'in dubu arba'in haka haka ba na jin cewa akwai ragon naira dubu talatin babu ragon dubu talatin babu sai dai akuyan dubu talatin to ita ma akuyan dubu talatin ɗin wacce ce ita mai kasusuwa fi zuru ma'anan kafi zuru shine iyalanka da su yi zuru-zuru da idanu ba abin da za su ci to sai ka kawo musu abin da kafi zuru kasusuwa kawai shi kenan uwar gida ta yi ta dafa kasusuwa kowa ya zo abin da in an rarraba kasusuwan wanda ya guiguya ya samu nama ya gode wa Allah wani kuma da ba shi zallan kashin ne tsotsi shine kafu zuru ko to alhamdulillah wannan duk ina tunatar da mu halin da muke ciki ne a yanzu to wanda ya samu ma ya samu kafu zuru din yayi kokari saniya kuma naira dubu ɗari ita ma kafu zuru ne saniyan dubu ɗari biyar ɗari miliyan miliyan ɗaya da wani abu wannan shine shanu wanda idan mutum yana da hali to yanzu wannan rayuwa da muka samu kanmu a cikinsa rayuwa ce ta kunci rayuwa ce ta talauci rayuwa ce ta kunci a kone a cikin nan ku ba kowa me yasa abin yake wasa ka. ba daga nan ba ne nan duk an manne shi rayuwa ce ta kunci da talauci abu su mai duba wutar nan yana bugawa rayuwa ce ta kunci rayuwa ce ta talauci shinkafan da muke ci naira dubu biyu ne kwano ɗaya ko shinkafan dafawa ko shinkafan tuwo naira dubu biyu ne wannan yar local ɗin nan da ake sai da ita yar kasar nan yar kauye da ake zuwa ake zazzabo ta a inji mai uban kasa ƙasa a cikin ta kaman an yi yakin badar to naira dubu biyu ne naira dubu biyu ake sayan ta sa'an nan in gari ne da ka saya mudun masara ma an ce ya fi naira dubu ɗaya nawa ake sai da mudun masara dubu ɗaya da ɗari biyu kuma kuɗin nuka naira nawa naira tamanin naira ɗari haka ake yi to kenan in ka saya zai tashi maka naira dubu ɗaya da ɗari uku ko ma ya fi haka wannan shi ne abin da ake saya to garin tuwo kuma nawa ne ake sayarwa dubu ɗaya da ɗari uku ko to garin tuwo dubu ɗaya da ɗari uku duk wannan ina gaya muku ne ku yi tunanin halin da muke ciki da irin yadda muke rayuwa cikin wuya <clears throat> shinkafa dubu biyu garin tuwo 1300 inda ka auna zallan masara kwaya kwaya naira 1200 ka biya naira 100 ko naira 80 a nika maka to idan ka yi wannan abincin akwai bukatun itace shi kuma kayan itace nawa ne akwai bukatun magi shi kuma magi na nawa da ka saya akwai bukatun man gyada ko manja ko kuma tattasai da attaruhu da tumatir shi ma attaruhu na je saya sai na bada ɗera ɗari biyar kaga attaruhu wannan nan yaji ko wala ya kasan mun akan tafin hannuna sai na ce mu mai sirri na ce kai barawo ne ya ce wallahi malam ba barawo bane ni haka na saro an gane me yake gwada maka wuyar rayuwa ina fata an gane yana gwada maka cewa halin da ake ciki ana cikin wani irin hali da wani yanayi mai tsada a cikin rayuwa ina fata muna fahimta to wannan rayuwa da muke ciki duka kowa ya sani babu daɗi kowa ya sani babu daɗi an gane baya ragu gumana da Allah wanda suke waje a dan duba mana yana yi ko na waje baya yi ko faɗa min da aure ne haka shi kenan na'am to wannan rayuwa da muke ciki rayuwa ce ta wuya rayuwa ce ta kunci ka sake dawowa ta ɓangaren abin daga nan wajen ne ku sake mai da shi na tsakiyar na'am wannan rayuwa da ake ciki rayuwa ce ta wuya rayuwa ce kuma ta kunci kuma kowa yana ji a jikin shi idan ka dawo ta bangaren wanda yake da ya budurwa zai aurar da ita naira dubu nawa ne da ya kashe akwai na tabbata wanda an zo ana son 'ya'yansu. ba wai ba sa son su aurar ba ne suna son su aurar ɗin ko yau ne inda suna da hali da sun aurar da su amma me hana su aurar da su talauci akwai wanda a daidai yanzu yadda muke wannan magana iyalansa ba su da kayan sawa ba su da sutura na tabbata ma ba wanda yake maganan sutura kayanka kai kanka ba ka da sutura Ya'yanka, ba sutura duk dai ana rayuwa ne cikin wuya duk ana rayuwa ne cikin wuya akwai wanda yake da marar lafiya a daidai yanzu rashin lafiyan da yake cikinta wannan rashin lafiya ce ta tsanani ta bukatan magani shi kanshi maganin ya ƙara kuɗi shi kanshi maganin ya ƙara kuɗi akwai wanda yana da mata mai ciki yanzu an daina yankan rago na suna ba a yankan rago na suna kowa ya sani ana aiwa maka mace lafiyanta kake magana a asibiti kuɗin karɓan aihuwa shi ma ya ƙaru shekara ɗaya da rabi da ya gabata na kashe kuɗi a aihuwa kawai da tiyata da komai da komai sama da naira dubu ɗari biyu sama da dubu ɗari biyu a nan TH to yanzu nawa ne abin da ka kashe nawa ne abin da ka kashe idan ka kai matarka ni da aka mun lissafin kuɗin gado sai da na ji tsoro zaman kawai da mace da ta yi a kan gado kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kwana hudu ta zauna ta yi maka wata ɗaya ko wata biyu nawa ne da a maka lissafinsa tiyata kawai nawa da a maka a da dai ana tiyata kusan dubu saba'in yanzu tamanin da biyu ne ake tiyata <clears throat> kaga ya ƙaru idan matarka kuma da ta aihu da'a a maka wani wato wani list ɗin wasu abubuwa da magani da menene da menene abubuwan da za a yi amfani da shi ka bar maganin jini to shi wannan in ka je kemis ka ce da ka saya za ka ji irin kuɗin da za a maka maka ku zaune ga taɓawa an gane shi ma kansa kuɗin da za a saka maka kuɗi ne mai yawa wannan ina gwada mana cewa tsadan da ake ciki na mummunan rayuwar da ake fama da shi tsadar rayuwa shi ma ya yi tsanani ina fata ana ganewa to in ka duba abubuwan ta kowane bangare ta kowane sashe kar a taɓa cikin nan ta kowane ɓangare kowane sashe haka ake fama haka ake fama wuyar rayuwa wuyar rayuwa to wannan damuwan da duka na kakkawo su ɓangaren ci da sha ɓangaren lafiya ɓangaren sutura ɓangaren iyalai ɓangaren ɓangaren abubuwa da yawa idan mutum ya tashi laifin ina da mu ɗaura ya san laifin inda take waye zai gaya mana inda laifin take jama'a waye ya san yadda laifin take dan ta iya yiwa wani na ta tunanin zan yi kan shugabanni ne akan ina ne take kowa ya san inda laifin take yawa akan mu laifin yake ko to tunda akan mu laifin yake an yi gaskiya sai a ji tsoron Allah a gyara domin Allah ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أصابكم من مصيبة باوان مصيبة دا تساميكو باوان مصيبة دا تساميكو وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم والله دان دليل أبن دهنكم تكي أي كتاواني ويعفو عن كثير a haka ma duk bala'in da kake ji Allah yana afuwa akan abubuwa da yawa wanda mutanen mu suke aikatawa Allah yana afuwa akan abubuwa da yawa wanda mu muke aikatawa wani ayan Allah yace inna Allah la yughayyiru ma qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canjawa wa mutane har sai su mutanen sun canja da kansu idan sun canja to sai Allah ya canja musu daga ni'iman da kake kai Allah ba zai ɗauke kai kai ka azaba ba har sai in kai ka canja da kanka Allah ya ɗauki alkawari da kai zaka bauta masa ba za ka saba masa ba to saban Allah da kai sai Allah ya ba maka talauci ya ƙaƙaba maka shugabanni azzalumai ya ƙaƙaba maka waɗanda za su tasirantu da dukiyanka kana kuma kallo kuma baka da mafita sai ka koma zuwa ga Allah Allah ya sake faɗa inna Allah la yughayyiru ma ƙaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja wa mutane daga daɗinsu su koma cikin azaba har sai sun canja da kansu kana canjawa sai Allah ya canja maka sai Allah ya kawo maka musiba sai Allah ya kawo maka bala'i ko yanzu fitan da na yi a hanyar bank ɗin nan na ga wani yana riƙe da mace shi ko musulmi ne amma ya riƙe wata arniya mai siket wannan wayewa ne shi a wajensa ya manta da akwai fushin Allah ta'ala a kansa ya manta da cewa yana janyo bala'i ga mu a cikin lokacin ruwa shi ma wannan rayuwa da kuke kallo za a je ana jiran ruwa ya sako Allah bai kawo ruwan ba ko da Allah ya kawo ruwan sai Allah ya kakaba maka noman ba za ta yi kyau ba sai ka sa taki taki kuma a yanzu shi ma daidai yake da kuɗin abin da da a ci kaga yanzu da ana noma kyauta da ka je ka yi shuka ka yi noma ka kwaso kyauta ka huta da abin nan da, da, awu to yanzu halin da ake ciki noman ma idan ka je ka yi to ba kyauta da ka yi ba domin da ka sai taki da ka biya 'yan noma za ka yi waye kuɗin da da ka kashe kawai akan abin da za ka je ka noma shi ma ba kyauta kai ba man da da ka zuba ka je gonan shi ma ba kyauta ba mai kawai ana sai da shi lita ɗaya naira ɗari bakwai da hamsin to in moto ne nawa da ka zuba mashin tana shan mai ɗin moto ne yanzu nawa ne kuɗin ma'aikata da zaka biya su je su dawo nawa da ka biya su 'yan kodugo domin kuɗin kodugon ma ya tashi kaga duk wannan wuya ne wanda Allah ya jarabce mu da shi kuma dukka ba gabaki ɗaya ba don wani abu ba ne don dalilin sabon Allah ne Allah ya sake cewa zaharar fasadu fil barri wal bahari bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un Allah yace ce zaharul fasadu fil ardi barna fasikanci ya bayyana a doron ƙasa bima kasabat aidin nas fil barri wal bahr akan ruwa ana sabon Allah a kwale-kwale akan tudu ana saɓan Allah me dalili bima kasabat aidin nas dan dalilin abinda hannun mutane ta gayyato hannunmu ita take kawo sabon Allah ɗin. muna gulma muna zina mutanenmu suna luwaɗi. ana sata ana kisan kai ana saɓa ma uwa ana saba ma uba yaro zai je yi sana'a in yayi sana'an zai bar ubansa ba zai taimaka masa ba guda nawa ne anan dattawa kun tsuguna kun haifi 'ya'yan da ba ku amfana da su ba guda nawa ne anan dattawa ba su yi ritaya akan aikin ƙarfi da suke tun suna yaranta ba tun kafin ka auri uwarsa kake fama da duniya har ka zo ka auri uwarsa da sadakin ƙarfin ƙarfinka ka zo ka aife shi ka ciyar da shi da sadakin ƙarfin jikinka har yanzu ka aife shi ya zama ingarama amma baka yi ritaya a aikin faskare ba ko baka yi ritaya a aikin gini ba ko baka yi ritaya a kan duk aikin da kake wallahi ko kasuwanci kake kana shago kana zaune ya kamata idan 'ya'yanka suka taso su ce baba ko ma zauna gida mu za mu ƙara jarin mu ci gaba da yi za ka ci da ka sha to guda nawa ne 'ya'yan da aka haifa yuyuyu aikin banza yaro in ya tashi ba abin da zai yi sai dai je aski na naira dubu ɗaya a masa dayin a kansa ya je ya sayi riga kawai na naira dubu goma sha takwas na ga rigan dubu sha takwas ya je ya sayi wando na naira dubu talatin tun kafin abubuwa su yi tsada na ga wandon naira dubu talatin Shi ne duk 'ya'yanmu abin da suke yi kenan duk abin da suke yi kenan ya gama kokari wai ɗan kirki Shi ne zai je ya yi sana'ansa ya samo da shi da ya'yansa da matansa su ci uwarsa da ubansa ya rabu da su suna fama da wuyar rayuwa wannan duk shi ne rayuwan shi kanshi dan dan iska ne tsinanne ne uban shi kansa yana shan wuya saboda ya aifi ɗa ba daɗin rayuwa shi ma ɗan ya saba ma uwa ya saba ma uba yana son ya ji daɗi Allah ya takaita masa jin daɗin ya ta shan wuya duk rayuwan haka suke in an jima kaɗan da yamman nan ƴan uwanmu musulmai matasa maimakon su je su abin da zai amfanar da su filin ƙwallo ba su da alaƙa da wajen addini ba su da alaƙa da wani abin da zai amfane su wannan shine rayuwar da muke ta fama manyan iyayen su ma sun haifi 'ya'yaye sun ƙi musu tarbiyya yarinya budurwa sai a ɗauke ta he hotel yarinya budurwa uba yana kallo saurayinta zai mata ɗinki ya yi mata wando ya yi mata wato ainihin siket ya yi mata riga ya yi mata abin wuya ya saya mata agogo kowane irin abu take bukata ya mata amma wallahi ba ban ma ya san ba kyauta aka yi ba ran sallah ko kafin sallah za ka neme su ka rasa ina suka je zina domin zai je ya biya dai da ta je ta biya shi abin da ya saya mata wanda uban nan bai saya ba wanda uwan nan bata saya ba iyaye guda nawa ne yanzu suna nan suna kallon ƴaƴayensu da manya manyan waya yanzu wannan waya da na ɗaga ta na tabbata ta fi dubu ɗari ta fi dubu to me ya kai wayan dubu ɗari hannun ƴarka kai ba kai ka saya ba kai da ka samu naira dubu hamsin ma zaka je ka sayo rabin buhun masara ne ka kawo gida da ka samu naira dubu talatin ma ce fa ne da ka yi kana ga uban talaka ne yarsa take rike da wayan naira dubu sittin dubu ɗari ɗari da kaza anya in ya samu dubu ɗarin nan zai tsaya ya saya mata kaga ba shi ya saya mata ba ko ba wata ta saya mata ba ba wanta ya saya mata ba ba kaninta ya saya mata ba wa ya saya mata saurayinta me ya saya saya mata shi ma bai saya ma uwarsa ba bai saya wa kanuwarsa ba bai saya ma ubansa ba ya saya ma yarka kai ka san yana sha'awan yarka ne amma fa in kai kana da hankali kai ka sani wannan ina faɗa ne saboda iyaye da kansu lasisi suka ba wa ‘ya'yayensu a yi musu goma na arziki a yi zina da su kuma da daman iyaye na tabbata sun san ‘ya'yansu suna zina na tabbata sun san ‘ya'yansu suna zina ko shakka ba mu. idan ka ce ma kai tsohoi ka yarda da wannan maganan ba ka zo a wanke ka da mari ɗan iska ƙarya kake yi. majority sun sani akwai mutanen da zaka kira mutum baki da baki ka ce masa ka ga yarkan nan ka ji tsoron Allah a kanta ga irin abin da take ga abin irin abin da take ba zai ɗauki mataki ba uwar ba za ta dauki mataki ba to kaga sun san me suke yi idan uba ya ce bai san me yake yi ba wallahi wannan uban abin aje a kai shi a tsara dan iska ne ba mutumin kirki bane to wannan shine ababen da yake jawo duk talaucin da kuke muke fama da shi da idan mutum ya je ya yi noma zai noma abin da zai shekara yana ci amma yanzu in ya je ya yi noman ko da bai sayar ba balle yanzu in mutum ya yi noma bari yake yi ta sayarwa to yanzu in ka yi noman ma ko da baka sayar ba ka bari ƙarshe abin da zai faru shine abincin ba zai kai ka shekara ba ba zai kai ka shekara ba wannan dukka sabon Allah ne ya jawo sabon Allah ne Allah ya ce bima kasabat aidin nas dan abinda hannun mutane ya jawo liyudhiqahum ba'd alladhi amilu Allah yayi muku haka ne dan ya dandana muku a shashin abinda kuke aikatawa Allah bai ce liyudhiqakum alladhi fa'altum ba a sai ce ba'd litab'id tab'idiyya yana gwada maka wani bangare part of abinda kuka aikata bangaren abinda kuka aikata ba kuka bane Allah ya ba azabar wani mangabe na abin da kuka aikata la'allakum yarji'un Allah yake ko me yiwa in kun jira dadi za ku komo zuwa ga Allah ku tuba to Allah ka sa mu tuba to kun ga wayannan abubuwan da kuke ka muke fama da shi wallahi ababen da muke aikatawa ne yanzu wa'azin da nake din nan da daddaren nan wani yana jiran da ya je hira da wata ya tsata a lungu ya ta latsa mata nuru kuma gashi ka zo sallah na zo zan wuce a hanyar gidana na ga wani ya ajiye mashin ɗinsa ya zo da 'yar wani tana jingina a mashin ɗin tana musu gadi yana cikin wani ƙofan falo mai ƙarafu ya rungumi wata yana ta lallatsa mata jiki wallahi tallahi kuma yarinyan an ce an ba da sadakinta wani irin musiba ne wannan iyaye kun ji tsoron Allah duk wannan azaban da kuke ga muke sha na talauci da kuke kallo wannan azaban da kuke ga muke sha na talaucin nan da kuke ganin muke kallo abinda muke aikatawa ne birjik gashi na laifin auri shika duk aikin mutanenmu ne wani in ya auri mace ta aihu ɗaya biyu uku shi kenan yanzu ta tsufa masa sai ya sake ta je ya nemo ta zo aura auri shika mata su yi ta yawo suna barin 'ya'yayensu a gidanka su zo su yi ta yawo ka sake ta maimakon lokacin da ka sake ta ɗin nan wani yan mutunci ne dai zo ya aure ta to ɗan iska ne dai zo ya ce na santa shi ba ruwansa da damuwan 'ya'yansa ya sake uwarsu ta je ta dinka ba ruwansa da wannan ba ruwansa da wannan wannan shine yana daga cikin musibar rayuwar da muke fama da shi to ba za mu samu gyara ba sai mun koma zuwa ga Allah aya na ƙarshe da nake son tunatar da mu wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'ami Allah fa adhaqaha Allah libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un Allah yace Allah ya buga misalin wata alƙarya kamar yadda da ana zaune cikin kwanciyar hankali da jin daɗi da ci da sha ba wani matsala in an yanka ragon suna da kowa sai ya yalwace shi naman in an yanka ragon lahiya kowa sai ya yalwace shi komai a cikin nutsuwa da jin daɗi da haka ake in mutum ya yi noma zai ji daɗin rayuwarsa sai aka canja aka koma wayewa na bature da saɓon Allah to sai Allah ya ce wa daraba Allahu mathalan qaryatan Allah ya buga misalin wata alqarya kanat aminatan ta kasance mai aminci mutma'innatan a nitsa take ba wani musiba yanzu akwai yan fashi akwai yan ta'addanci akwai yan yan kidnapping akwai yan waye yan waye duk gashi nan birjik da kuma kowa yana cikin nutsuwarsa zaka je da kuɗi dama ba banki a gida ake ajiyan kuɗi ko ba ɓarawon da zai zo maka kaga mutma'innatan tana cikin nutsuwa yatiha rizquha ragadan min kulli makan arzikinta yana zuwa mata ta ko ina a yalwace haka muka san rayuwar take fa kafarat bi an'amillah sai ta kafirce wa ni'imomin Allah ta'ala aka koma cikin azaban Allah ta'ala fa azaqaha Allah sai Allah ya dandana mata libasal ju'i tufafi na yunwa Allahu akbar wannan ayin in ka bar wani jahilin sai ce yanzu aka saukar wa afakallah in ji wasu ce to yanzu ya fara jaddada shi annabin ne an gane fa kafarat bi an'umillah sai ta kafirce wa ni'iman Allah ta'ala fa azaqaha Allah libasal ju'i wal khawf wallahi qur'ani yayi da kowane zamani sai Allah ya dandana musu tufafi na mene na yunwa wal khawf da tsoro ga mu cikin tsoro bima kanu yasna'un dan abin da suke aikatawa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 ويذيقكم الله الخوف وعدم اطمئنان لماذا لما كسبت أيدي الناس الناس المسلمون يزنون ويسرقون ويعوقون والديهم ثم تتوالى بعد ذلك المصائب والنكبات والهموم والضيق والجوع لا يرفعها الله عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم حتى ترجعوا إلى الكتاب والسنة فكل من كان فاسقا فعليه أن يتوب أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وإلا تدومون في الفقر والمسكنة والذل نعوذ بالله من ذلك كله وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله